shugaba muhammadu buhari na najeriya da sakataren kasar amurka mai barin gado john kerry sun yi wata ganawa ta musamman a birnin marrakesh na kasar morocco inda ake tattaunawa kan matakan da ya kamata a ɗauka domin magance dumamar yanayi da ke neman dagula lamura a duniya baki daya a wurin ganawar mr john kerry ya baiwa shugaba muhammadu buhari tabbacin cewa ko da bayan shugaba barack obama ya sauka daga mulki kasar amurka za ta ci gaba da mu'amala kammala da cika alƙawuran da ta yi wa Najeriya. Sannan daɗan daɗawa shi a raɗin kansa, Kerry yana fatar cewa a matsayinsa na mutum ko da baya a cikin gwamnati zai ci gaba da yin mu'amala ta musamman da Najeriya domin ba ta goyon baya akan manufofi masu kyau da shugaba Muhammadu Buhari fara ɗorawa domin dawowa da kwaljini da martaban Najeriya a idon duniya da kuma idon 'ya'yan ƙasar. Tun farko dai shugaba Buhari ya bayyana wa John Kerry irin matakai da nasarorin da gwamnatin sake ci gaba da samu wurin yaƙi da ta'addanci da kuma sake tsugunar da 'yan gudun hijira. hijira miliyan sama da biyu da Najeriya ke ta fama da su wanda kasashen duniya suke ba da gudunmuwa. Amma ya ba da tabbacin cewa lalle matsalar da Najeriya ke fuskanta a yanzu shine rashawa da cin hanci ya dawo yana yakar masu yaƙi da cin hanci da rashawar a Najeriya wanda yake fatar cewa kasashen ƙetare za su cigaba da baiwa Najeriya goyon bayan da take bukata domin samun nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ya yi wa Najeriya katutu kuma ya mai da al'amuranta baya a idon duniya. Malam Abubakar Abdulsalam wani kwararre ne kuma mai tsokaci akan al'amuran tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ke sa ido akan abubuwan da ke gudana a Morocco wanda ya bayyana min afira da na da shi cewa lalle Najeriya na fuskantar babban kalubale domin yaƙi da cin hanci da rashawa ba karamin aiki bane shi yasa waɗanda suka ci suka koshi akan rashawar ke kuma yaƙi da masu yaƙi da su a Najeriya ai idan muka yi la'akari da kowace ƙasa ko kuma kowace al'umma idan barbare wani al'amura da dama suka yi yawa musamman corruption domin saboda corruption tana haifar da abubuwa da daban-daban marasa kyawu a ƙasa kuma ƙasar nan ta daɗe tana da tasiri mutane su riga su capitalizing akan wannan corruption an ɗauke ta idan ba ita ne ka kanka ciki ba duk wani aiki da kake ba za ka yi ma kanka ma wani tasiri na rayuwa ba balle kuma ka yi ma wani to saboda haka da su talakawan kansu sun yadda da corruption din waɗanda suke da mudafin iko sun yadda da corruption din to saboda haka duk wani shugaba da zai zo ya ce zai yaki da ita lalle lalle ya kwanna sanin cewa corruption nan zai kokari ya kishi domin saboda duk mutumin da ya aikata laifi Hausawa suka ce taburman kunya da hauka ake na ta to saboda haka duk wani shugaba lalle wanda zai yaki da corruption na a Najeriya ya sani za ta yaki za ta yake shi baya kuma lalle lalle suna yakan sa baya kuma sai ya zamana a cikin gwamnatin din har ministoci da ya nada kwanan nan wanda yake zargi yake tunanin su za su zo taimaka masa sai ya zama na akwai halamu da ke nuna waɗansu su ma daga ciki har sun fara ma samun kansu a cikin wannan hali na korafin da ake ake gudu akwai kuma yaki da ake da na delta din nan yan ta'addan nan duk mutanen da ake yaka da sunan corruption nan su suke ingaza wutan Niger Delta rikici da ake a Niger Delta wanda yake kawo ma gwamnati sa cikas da kuma samun kuɗin shiga amma in ka dubi yaki da ta'addanci a arewa maso gabacin Najeriya abubuwan suna ta ci a baya kuma ana zargin maimaiyan sojoji sojoji da ke da hannu da nasaba akan wannan yaƙi da ta'addanci su ma matsalar cin hanci da rashawa ta shige su shi ya sanya yanzu ma ake ganin cewa ana ci gaba ko ƙara kashe manya-manyan sojojin Najeriya kuma ƙananan sojoji ma suna kuka akan halin kunci da suke ciki cewa ba a kula da su ba a ba su haƙoƙin su ai duk da sakaci da gwamnati da ta wuce na gullog gullog da kansa ya taba ambatar cewa wannan yan Boko Haram suna tare da shi suna cikin jami'an gwamnatinsa to saboda haka yau abun da yake faruwa a yaki da boko haram kwanakin baya mun fara ganin alamun nasara wadda ya zama na ba su iya kai hari mau jami'an tsaro sai da su nemi soft target su kai hari to wannan ya nuna mana alamu kalma ta gullo da yace akwai yan boko haram a cikin jami'an gwamnati da kuma jami'an tsaro wannan yana buƙatar shugaban kasa ya garan ba ma jami'an tsaro gaba da suke wannan yankin da suka dade ana tare da su kuma aka gagara tabuka wani abu a zuwa gani abubakar abdulsalam kenan wani mai sharhi akan al'amuran yaki da cin hanci da rashawa da kuma tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja. Shugaba Muhammadu Buhari dai tuni ya dawo Najeriya inda ya ci gaba da gudanar da aikin mulkin ƙasa bayan da aka kammala taron lura da dumamar yanayi da aka yi a Marrakesh ta ƙasar Morocco wanda ya samu halartar ƙasashen duniya da shugabanni daban-daban. Umar Faruk Musa Amurka, a Abuja, Najeriya.